صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryen wanda suka hada da afirka a yau murayen masu sauraro isoshin rayuwa an soshin aƙida da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi goma ga watan satumban shekara ta 2023 wanda daidai da 24 ga watan safar na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan satumban shekara ta 1990 'yan tawaye a kasar liberia suka kashe shugaban kasar na lokacin samuel doe kafin wannan lokaci dai samuel doya ya jagoranci wani jin mulki ne a kasar a shekara ta 1980 da sunan neman kyautata rayuwar mutane duk da sha dai bai aiwatar da abin da ya alkawali ba bayan jin mulkin amma kasar labera ta fada a cikin yakin basasa bayan kisan sa wanda ya dauki tsawon shekaru goma sha biyar ana ta fama da shi an kashe mutane kimanin dubu ɗari biyu da hamsin a lokacin wannan yakin basasa a kasar laberiya. masu saurare ku san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau aka kafa jamhuriyar taiwan a wani tsibiri mai faɗin kilomita murabba'i 36,000 banda sarakunan ƙasar china lokacin suka sha kaye a hannun jam'iyyar gurguzu a ƙarshen jagorancin mao a ƙasar china babba sarkin ƙasar china na lokacin wato cinkai cik ya gudu zuwa tsibirin taiwan inda ya kafa gwamnatinsa a can banda haka kuma sakamakon adawar da kasashen yamma musamman amurka suke yi da tsarin gurguzu a duniya amurka ta ci gaba da goyon bayan gwamnatin tsibirin taiwan a matsayin halittacciyar gwamnatin kasar china sannan kuma ta yi amfani da ikonta a majalisar ɗinkin duniya inda ta baiwa tsibirin taiwan kujerar kasar china daga shekara ta 1949 zuwa 1971 bayan shekaru 22 daga wancan lokaci ne majalisar ɗinkin duniya ta amince da gwamnatin gurguzu ta kasar china a matsayin mamba a majalisar ɗinkin duniya sannan kuma a kwace kujerar china a babban zauren majalisar ɗinkin duniya daga hannun taiwan aka mayar da ita ga kasar ta china kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kuwa ya maiwa kasar china kujerarsa a matsayin mamba ta dindindin a cikin kwamitin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 Nijar, jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a gwan GMT da kuma Ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da sittin. Ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin a gwagwan Najeriya, Nijar, jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin a gwagwan GMT da kuma Ghana.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 Madana yanzu kuma ga mushtaba adam ya shigo tare da labaran duniya da dumidumin su. labaran duniya da farko ga kanunsu hukumomin agaji a kasar morocco suna gogoriyar ceto da mutanen da girgizar kasa ta da su rasha da mali sun tattauna hanyoyin warware halin da kasar nijar take ciki ta hanyoyin diplomasiya fatatari da kasar jamus ta ce greniya tana fuskanta asara mai yawa a filin daga da rasha to yanzu sai a zama domin a ji cikakkun labarun hukumomin agaji a ƙasar morocco suna gogoriyon ceto da mutanen da girgizar ƙasa ta da su rana ta biyu a jere kenan hukumomin ceton na ƙasar maroko da kuma wasu da suka zo da ƙasashen waje suke gogoriyar ceto da mutanen da girgizar ƙasa ta rutsa da su da wato barakuzan gine-gine suka danne su ranar juma'a da marice ne da girgizar ƙasar mai karfin gaske a ƙasar maroko ta afku wacce zuwa yanzu ta ci rayukan mutane da suka haura dubu biyu cibiyar da take sanya idanu a kan girgizar ƙasa a ƙasar ta maroko ta ambaci cewa a yau lahadi ma a yi girgizar ƙasar da ta kai daraja hudu da rabin bisa ma'aunin richard a wani yanki mai nisan kilomita 77 daga yammacin birnin marrakesh fadar sarkin ƙasar maroko da ta shirinta kwanaki uku a matsayin na juyayi na abin da ya faru hakanan kuma za a yi ƙasa-ƙasa da tuta ƙasar a gine-ginen hukumomi. Ƙungiyar agaji ta Red Crescent ta Iran ta ce tana cikin shirin ko ta kwana domin kai dauki zuwa ƙasar Morocco. Shugaban hukumar agajin Iran ta Red Crescent, Pierre Hussein Koliwand, ya mika saƙonsa na ta'aziyya ga shugaban hukumar agajin ƙasar Morocco. Yana bayyana cewa a shirye suke su ɗauki duk matakin da ya kamata na kai agaji domin taimakawa ayyukan ceto a can ƙasar ta maroko shi ma shugaban hukumar kwana-kwana ta birnin tehran kudratullah muhammadi ya bayyana cewa suna cikin shirin ko ta kwana domin kai ɗauki zuwa ƙasar ta maroko sannan kuma ya miƙa saƙon ta'aziyarsa ga al'ummar wacan ƙasa. ya zuwa yanzu dai an bayyana cewa adadin waɗanda suka rasa rayukan su sanadiyar girgizar ƙasar sun kai 2012 waɗanda suka jikata kuma 2059 to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran rasha da mali sun tattauna hanyoyin warware halin da ƙasar niger take ciki ta hanyoyin diflomasiya. a wata tattaunawa ta wayar tarho da aka yi a tsakanin shugaban kasar rasha vladimir putin shugaban rukon kwarya na kasar mali aisimi gota sun tattauna hanyoyin warware halin da ake ciki a jamhuriyar nijar ta hanyoyin siyasa da diplomasiya bugu da ƙari bangarorin biyu sun tattauna hanyoyin aiki tare a tsakaninsu a fagagen kasuwanci bunƙasa ƙwarewa ta 'yan ƙasa a cikin fagagen aiki da sana'o'i sai kuma faɗa da ayyukan ta'addanci a yau ne dai shugabannin ƙasashen na mali da rasha suka yi tattaunawa ta wayar tarho kamar yadda fada mulki ta kremlin ta ƙasar rasha ta ambata shugaban ƙasar ta rasha ya miƙa saƙon ziyarsa ga takwaransa na ƙasar ta mali saboda wani harin ta'addanci da aka kai a ranar bakwai ga watan na satumba da ya ci rayukan fiye da mutane 60 wata jaridar kasar jamus ta ce ukraine ita na fuskanta asara mai yawa a filin daga jaridar kasar ta jamus ta fitar da wani rahoto da ke cewa tare da cewa rasha fa ba ta fara amfani da cikakken karfinta ba amma ukraine tana tafka asara mai yawa jaridar mai suna berlin tistan ta ci gaba da cewa a kowace rana ƙasar ta ukraine tana ƙara rauni ne a fagage da dama domin tana fuskantar mummunan hari daga sojojin ƙasar rasha har ila rahoton ya kuma ce asarar da ƙasar ta ukraine take fuskanta ta hada da ta sojoji da makamai da kasashen turai suke bata sannan kuma babu wata nasara ma da take samu wani sashi na rahoton jarida ta jamus sai ambaci cewa har ya zuwa yanzu fa rasha ba ta aiki da sojojinta mafi yawa zuwa filin yaƙi ba saboda raunin da sojojin ƙasar ta ukraine suke ciki babu wasu tarin makamai da ƙasashen turai za su basu da za su mai gurbin asarar da suke yi rahoton ya ambato ƙwararru akan harkar soja suna cewa da akwai hatsari fa akan makomar sojojin ƙasar ukraine to ƙarshen labarin duniyar kenan to madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da warhaka. Barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da har kullum yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka kana a nahiyar Afirka ko kuma batutuwa da suke da alaka da nahiyar ko su daga cikin kasashen nahiyar. A yau shirin zai dubi ne dangane da batun zaman taron da aka gudanar na sauyin yanayi wanda shine karo na farko da ya gudana a nahiyar afirka wanda kasar kenya ta dauke bakuncin gudanar da wannan taro a birnin nairobi zami dubi akan yadda wannan taro ya gudana da kuma yadda masana suke kallon lamarin ta fuskoki daban-daban dangane da irin nasarorin da za a iya samu ta fuskar aiwatar da abubuwan da aka cimmawa a wajen wannan taro da kuma abubuwan da za su iya zama tarnaki ko kuma karfin kafa wajen aiwatar da waɗannan manufofi kamar yadda masana suke gani wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurari za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin. tun bayan kammala zaman taro akan sauyin yanayi da ya gudana a birnin nairobi na kasar kenya masana akan harkoki da suka shafi yanayi da ma batutuwa na siyasa na kasa da kasa suke ci gaba da bayyana mahangarsu da kuma yadda masanan suke ganin cewa za a iya samun nasara wajen aiwatar da waɗannan abubuwa da aka cimmawa amma bisa wasu sharaɗa da kuma wasu abubuwan da masanin suke ganin cewa za su iya zama tarnaki wajen kawo karfin kafa ga aiwatar da manufofin da aka sanya a gaba dangane da batun sauyin yanayi a nahiyar afirka ana kallon zaman taron da aka gudanar a kenya babban birnin nairobi a ranar 4 ga watan satumba na shekara ta 2023 a matsayin wata babban nasara ba wai kawai don shine na farko a nahiyar afirka ba kusan kungiyoyi masu zaman kansu 500 ne daga afirka akan sauyin yanayi suka sa hannu kan abin da suka kira the african people's declaration 2023 inda suke taruka daban-daban ana wakiltar mutanen da makamashi mai gurbata muhalli ya illata daga sassa daban-daban na nahiyar afirka a wannan zaman taro dana amfani da makamashi mai gurbata muhalli na daga cikin gishikin taron wanda hakan ya sa ya bambanta da wasu tsare-tsare na baya dole ne makamashi mai gurɓata muhalli ya ci gaba da zama a cikin ƙasa muna buƙatar cikin gaggawa a daina tono shi da kuma kawar da samar da fetur da gas da gawayi a ko'ina kamar dai yadda aka bayyana makamashi mai gurɓata muhalli makamashi ne wanda ba a sabuntawa kamar ɗanyen man fetur da gawayi da dai sauransu. muna sa ran shugabannin kasashen afirka za su saurari muryoyinmu ba wai su ne kadai ba muna son jama'ar afirka su ji muryoyinmu kamar yadda tasnim esop wanda shine daraktan kungiyar climate action network ko kuma can a takaice ya bayyana muhammad lamin said khan wanda jagora ne a kungiyar yana ganin cewa lokaci ya yi wanda za a jagoranci sauyi maimakon a jira shi kimiyya a bayyana take ta bayyana cewa babban abin da ke jawo sauyin yanayi shine dakatar da zuba jari a bangaren makamashi mai gurbata muhalli idan ba mu dakatar da hakan ba wanda hakan ke nufin nuna saka rayuwarmu a cikin hadari muna saka damar mu ta rayuwa a cikin hatsari kamar yadda ya shaida gidauniyar green strategic grand peace wadda ita ce ke jagorantar tsarin amfani da makamashi mara gurbata muhalli na gudanar da wani kamfe domin neman taron sauyin yanayin na afirka ya tabbatar da cewa ba za a ci gaba da zuba jari a kan makamashi mai gurɓata muhalli a nahiyar afirka ba ƙalubalen na kungiyar tarayyar afirka ne wadda tana ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron domin su ɗauki mataki mai tsauri akan daina amfani da makamashi mai gurɓata muhalli ko dai tarayyar afirka ta bayar da karfin gwiwa domin tabbatar da cewa afirka ta koma a kashe 100% kan makamashi wanda ba ya gurbata muhalli da samar da makamashi mai sauki ko kuma ta bar manyan kamfanoni na mai da ko masu haƙar ma'adanai su ci gaba da jefa duniya a cikin bala'i bayan bala'i in ji moses wumanya mai bayar da shawara akan makamashi mara gurbata muhalli wanda shi ma yana cikin wannan kamfe. fetur da iskar gas sun ta'azzara matsalar sauyin yanayi muna buƙatar mafita akan haka kuma ba za mu iya mu samo mafita ta hanyar faɗaɗa masana'antar fetur da gas a afirka ba muna buƙatar gano hanyar zuba jari a sabon tsarin makamashi wanda zai samar da buƙatu na al'ummar afirka lamin na ƙungiyar can international ya yi bayani a kan fuska biyun nahiyar da kuma yadda abin zai shafi jama'ar ta. afirka ce take da kaso 40 cikin 100 na albarkatun ƙasa da duniya take bukata wajen daina fitar da iska mai gurbata muhalli duk da haka fiye da 'yan afirka miliyan 600 ne ba sa samun makamashi yadda ya kamata in ji shi jamhuriyar demokuraɗiyar congo tana da shirin samar da tsarin noman rani a fili na hekta miliyan ɗaya nan da shekara ta 2030 wannan kasar tana fatan rage sare itatuwa da bunƙasa aikin gona da kuma rage adadin iska mai gurɓata muhalli kwango tana aiki a halin yanzu don bunƙasa amfani da makamashi daga hasken rana da kuma iska da kuma ruwa a ƙasar tunisia hukumar da ke kula da sauyin yanayi ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ana samun karuwar buƙatar makamashi mozambique tana aiki wajen samar da lantarki daga makamashin hasken rana da kuma iska ga gidaje kimanin dubu biyar a wurare masu nisa daga gari a kasar habasha kuwa gwamnati tana da shirin yin amfani da dam don samar da megawatt 600 wanda zai samar da isasshen wutar lantarki daga ruwa wadda za ta biya mutanen kasar fiye da kaso 65 cikin 100 yayin babban taron afirka akan sauyin yanayi wasu sun nuna shakku akan daina amfani da makamashi mai gurbata muhalli saboda yadda kamfanoni masu fitar da iska da ke gurbata muhalli za su yi tasiri akan yiwuwar hakan mun haɗu a nan nairobi mun yi amannar cewa kamfanoni da ke fitar da iska mai gurbata muhalli suna tasiri sosai akan batun da ake tattaunawa da matakan da za a ɗauka yayin wannan taro in ji stephen karuki babban darakta a kenya network forum wato hukumar da ke sanya ido a kan mahalli a kasar ta kenya 'yan afirka ba sa magana a kan yadda za a shawo kan matsalar da ke shafar su muna samun masu yi mana kutse a kan iska mai gurbata mahalli wato masu zuba hannayen jari waɗanda suke ɗaukar nauyi ko goyon bayan irin waɗannan taruka wannan abin damuwa ne matuka saboda wasu daga cikin shugabanni ba sa ɗaukar nauyin da ya rataya a kan su a kan abin da suke magana a kai in ji karuke wasu watakila sun ce shugabanni sun san abin da ya kamata a yi amma ba sa yi a kan lokaci a kan batun iska mai gurɓata muhallin babu niyyar ɗaukar mataki da gaske ƙasashen yamma ba sa bayar da goyon baya akan haka kuma ƙasashen da suke arewacin duniya ba taimakon afirka wajen samar da makamashi mai tsafta ga mutanenta abin da ke faruwa shine suna ƙara taimakawa wajen amfani da makamashi mai gurɓata muhalli a wasu wuraren in ji lamin ƙungiyar can wadda ta kunshi ƙungiyoyin fararen hula tana da wani shiri na yaƙi kan amfani da makamashi mai gurɓata muhalli daga ranar 15 zuwa 17 ga watan satumba kamfanonin da suke fitar da iska mai gurɓata muhalli sun kaddamar da yaƙi kan ɗan adam kuma idan muna so mu yaƙe su to ya kamata mu ci gaba da wannan taro na duniya har ƙarshen shekara wannan zai ƙarfafa bukatun mutanen nahiyar afirka in ji lamin kamar yadda tasnim ya bayyana cewa babban saƙo wanda ya kamata mutane su riƙe shine galibin matsalar da za a fuskanta sanadin sauyin yanayi za ta faru ne a nahiyar afirka wannan sako ne wanda zai kara da ko'ina kuma zai ɗauki tsawon lokaci bai ɓace ba ko bayan an kammala babban taron afirka akan sauyin yanayi a birnin nairobi ko kuma bayan an manta da alƙawulan da shugabanni suka ɗauka a wannan taro to kuma dai ya lamarin yake masana da dama dai sun yi imanin cewa wannan taro zai iya cimma nasara ne kawai idan aka iya samun damar aiwatar da abubuwan da aka cimmawa musamman waɗanda suke da alaƙa da ƙasashen ƙetare waɗanda kuma aka iya samun cimma matsaya tsakaninsu da ƙasashen nahiyar afirka inda ake ganin cewa akwai fata ko ƙaƙa bisa la'akari da yadda masana da kuma gwamnatoci na ƙasashen nahiyar afirka suka bayar da muhimmanci akan wannan batu duk kowa da cewa dai da dama daga cikin ƙasashe waɗanda suke da alaƙa da matsaloli na gurɓata yanayi a nahiyar afirka suna da babban tasiri akan gwamnatoci na ƙasashen nahiyar amma kasantuwar ƙungiyoyin farar hula da kuma ɓangarori masu zaman kansu waɗanda suke da babban tasiri a cikin al'amura na yau da kullum a nahiyar afirka suna cikin wannan batu mai yawa hakan ya iya kawo canji da ake fatan gani ta fuskar shawo kan matsalar gurɓatar yanayi a nahiyar afirka. to jama'a masu haure lokacin da muke da shirya da suke mu dole nan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin a madadin kowa da kowa na ne Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda na shirya shirin na gabatar kamar da aka je nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryar masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake haduwa a wani shirin na muridin ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Salamu alaikum wa warahmatullahi ta'ala barakatu gidan radio mai albarka na Iran. Ina muku fatan alheri. To masha Allah mai magana Isa Rabu Abdu wanda yake birnin Misrata. Mazanin Nijar mazanin Zandaya Bila Fada Randa Bakwai Premier Cassis. Ina muku fatan alheri daga farkon lamba har karshen lamba ina gaida kowa da kowa. Farko ina gaida Muhammadu Dan Bare Bari mazanin kasar eh, niame Ina gaida Sala mazaunin kasar agadas ina gaida hamisu mai dan kuka mazaunin kasar zandar ina gaida murtala mt dan kabu kabu wanda ake eh, magana da sunan shi kulle a nan bila fada ina gaida murtala mt bila fada ina gaida murtala randa bakwai to ina gaida lawal almajiri haraka sai da kuɗi akwai abokina chapko sufiyan ina gaida shi ma a nan randa bakwai ina muku ina fatan alheri kowa da kowa dubin gaisuwa da fata alheri mai magana isa rabu abdu wanda ke birnin masarautar Assalamu alaikum BOH Hausa mai magana Murtala Salisu wanda aka fi sani da MT daga nan ramfanar da bakwai da ke da magaramkin jamhuriyar Nijar. To muna jin daɗi duba da kuka ba mu dawa muna tofa albarkacin bakin mu da ke muna da muna ƙarshen mako za mu yi amfani da wannan dama domin gaida yan da bakan arziki farko dai ina gaida mai gabatar da shirin wato da cewa Hassan Barka akwai Isa Rabiu wanda ke nan Misirata dan da magaran mazamin Misirata akwai Hamisu mai dan kuka akwai iliya mai shayi da kanti da ke nan girkin daura akwai sada sa'idu daura akwai murtala ibrahim da yake nan zangon daura akwai kabiru kebi wanda yake nan kantin kwari akwai salim shi ma da yake nan kantin kwari akwai jinjiri shi ma da yake nan kantin kwari akwai eh, mansur dogo wanda yake nan garin age da kuma abdulrazak shi ma da yake nan age akwai abdulmajid shi ma da yake nan age akwai shugaba rawa mai aski shi kuma da yake nan garin damagaram akwai umaru wanda kenan bagin burji akwai sanusi madatai akwai isu madatai akwai baba ya gamba garin tumniya akwai baba ya lefe garin da magaran akwai mama zani umaru shi ma da yake nan garin da magaran da kuma balkisa kailu ita ma da take nan garin da magaran da kuma hadiza ibrahim da ibrahim malam tullo sauran yan uwa da bukan arziki da suke nan da magaran da ma duk masu shauraron wannan shiri na biyu ya hausa ku tashi lafiya ne magana salo salisu wanda tusa ne da mt daga nan rumfon na randa bakwai da ke da magaran fimfim fure niger. salamu alaikum muryar mai magana abdullahi haruna aisu daga karamar hukumar bada local government yobe state a tarayyar nigeria um, yau sakon gaisuwa na zai fara ne da abokina da ke kano baban gidan bokacewa ta kai da yawala sa'an ta kai da firdaus ibrahim na ibrahim da baban dimaman bandi a can jamhuriyar Nigeria da yawala sa'an ta kai da yusuf agwarmaji assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta hiran na sufan dama na tura sakon gashe-gashe na zuwa yan da abokan arziki kamar irin su addan mai kwamfuta mai yama usmani mai dala na gaida ta mai tambo na gaida alkashin baba liman nura abubakar gidan abba ya a azari na gaida ka abubakar adoji azari na gaida ka mai roba joka shehu adamu a adu sulafi goma ga na jatu alhaji adam ba zan manta da kai ba ya wala sani ta kai na gaida ka awal yan jari ta kai bulyamin a gwarmaji ba zan manta da kai ba lawan sadai daura baban gida abubakar fulwa na gaida ka suleiman dan filanin fita wasan barka ba zan manta da kai ba Abdullahi Laki Kuntuwa Usman Malik mai waro ina gaida ka wato Dalla da Fahil Mahuta ina gaida ka Musa Usman Bularafa ba zan manta da kai ba wato Abdulkadir Gwarzo ina gaida ka da wato eh, Abdulrashid Abubakar Nijar ina gaida ka da Yusuf Matatai da Magaram ina gaida ka da wato bada masu dandamin muje mai shayi da magaram ya kuba mai manja kuntuwa ya kuba mai aski badaraka na gaida ka wato dahiru sidi sidi na gaida ka wato ina da dukkanin masu sauraron wannan gida assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na boh barkanmu da warhaka mai magana lauli yanzu daga niyami a jamhuriyar nijar e kasanto muna karshen mako wanda lokaci ne ke ba mu dama mu mika da shirye shiryen uwa da na arziki na farko da dai ina gaida dukkanin ma'aikatan wannan sashen na hausa da fatan kuna cikin koshin lafiya kuma za a yi hutun ƙarshen mako lafiya idan na fara daga nan garin niyami akwai malam musa hamma da yake a garin niyami akwai alhaji amman tari akwai malam musa haris akwai malam sanusi ibrahim da yake shi ma nan garin niyami akwai alhaji habibu abubakar akwai malam abdullahi sawani da dai dukkanin masu sauran ku a nan garin niyami musamman ma baban mu alhaji addi ina fata allah ta'ala ya kara masa lafiya da nisan kwana. gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina muku barka da safiya da fatan ku tashi lafiya farko mai magana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal gamin magami a tarayyar najeriya ina ma kowa fatan alkhairi da fatan an tashi lafiya ina so in fara gaida shugaban wannan kafa wato malam hassan da kai da abokan aikin kai da maka barka da safiya da fatan ka tashi lafiya ina gaida sani alaksa dan tsoburi ina maka barka da safiya mamman sani ina maka barka da safiya da abdul ina gaishe ka da yakubu mai aski ba da da yakubu da yakubu mai aski ba da raka da baba gana muhammad na gaishe ka da manlan rabi'u shushana kai ma gaishe ka da isa jikan misaje taroni da alkasan baba agadas da lawal dan kwairo anguwar tudu ba zan manta da kai ba wata haɗafi mai kwamfuta mai yama girkin daura da nazifi ibrahim rogal malam shagari da gwani ali gamadan da fidda na ibawa da arewa da ina gaishe ka idan mun koma kuma garin da akwai malam alkasun baba shugaba na <clears throat> masu kira da sauraro yankin agadas da kuma lawa alhaji abbali da tsoho mai albarka da dukkanin sauran mambobi masu na wannan kungiya ta masu kira da saurare ta afirka baki daya ina fatan suna cikin koshin lafiya wanda suke tun daga nan nijar har najeriya tashi lafiya sashen hausa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatun sashen hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci ta iran nan zo hilin da kuke ba mu dama muna gaishe gaishen karshen mako muna tare da ibrahim shushana wanda yake garin kasake jamhuriyar nijar a jihar maradi ne maka godiya hassan barka da kai da abokan aikin ka hassan barka ina godiya akwai sanusi madattai akwai isu madattai akwai tasu mai ungo tudu wanda yake a Damagara. akwai elias fireji wanda yake a birnin agadas akwai muhammadu dan bari bari wanda yake a babban birnin yamai akwai alkasim wanda yake a birnin agadan agadas akwai alkasan baba har wanda yake a birnin agadas akwai iliya mai ganki da shayi garkin daura nigeria akwai abdulrahman wanda ya kai sani abdudu wanda yake a birnin akwai wanda yake a kibiya ga kugu akwai ilias firezi wanda yake a birnin agadas akwai muhammadu zakir lam a wanda yake a birnin maradi akwai shugaba uban tahiya hassan barka ina maka fatan alkhairi da fatan an yi sallar juma'a lafiya lafiya alkhairin da ke ciki wannan lokaci Allah ya haɗa mu da shi duka abokan gwagwarmayar mu wanda suke a birnin damagaram kamar su tasu ungo tudu da sauran mambobi akwai su lawali dan kwairo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu biyo ya ta hausa barka da wannan lokaci mu da sake saduwa da ku a cikin wanga fili da kuke ba mu daman gaishe gaishe mai magana muhammad lawan dan kwairo anguwar tudu jihar damagaram a wannan sati ina dauke da gaisuwar alkasim baba birnin agadas da kuma kuma yakubu mai aski ba da raka sanusu madattai isu madattai tasiri unguwar tudu da kuma barmasi dan muge mai shayi eh, da kuma aboki na mamman sani dauda cinwazza sani da'u aliska eh, ibrahim shushe na garin kasagi maradi abdulmumin muhammad zamfara local government eh, magami to da fatan dai kowa da kowa yana nan cikin koshin lafiya mai magana muhammad lawan dan kwaro unguwar tudu jihar da magaran assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu Dambare Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar bugu da kai ma'aji na masu kira da shuwarayin Afirka gaba daya muna cikin karshen mako shugaban abokin tahiya alkasun baba ahar shi da bas president nashi abdulmu ne akwai alkasim kuma dubin gaisa da fata alheri zuwa gare shi akwai tsoho mai albarka mai dubin albarka akwai alhaji amman tari dubin gaisa da fata alheri zuwa gare shi akwai abokina na kaina daga nan har maradi sarki aiki din da kasa akwai iliya mai shayi da kanti garkin daura akwai ilis dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai dozuman taksiman moto dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai isu madatai akwai yakuwa badaraka allah kai badaraka mu badaraka inda take dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka masu kira da shirare akwai alkasim har yanzu dai dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai isa isa karamullah dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi gaba daya gaba daya a madadin shugaba abokin tahiya salo raha shi a shugaba amma na yan kokowa gaba daya radio tehran da fatan muna karshen mako za a ba mu dama mu isar da gaisuwan mu na sada zumunci ga yan uwa da amanna arziki da farko ina gaida jagoran shiri hassan hassan barka da sauran abokan aikin ka baki daya akwai muhammadu dan bari bari mai shi ma ina gaida shi ba zan manta da alhaji amman mai shi ma ina gaida shi eh tsoho mai albarka ni mai ina gaida shi eh ba zan manta da eh, abokin nawa eh, isu madatte shi ma ina gaida shi ba zan manta da abokin nawa shi tayar agadis ina gaida shi ba zan manta da haɗaya mai kwamfuta ba shi ma ina gaida shi akwai ibrahim haruna bingira jihar buza ina gaida shi eh ba ba zan manta da eh, nazifi ina gaida shi shi ma rugan malam eh, ba zan manta da nura shi ma ina gaida shi eh, akwai alhassan sai shi ma ina gaida shi da dukkan dai yan uwa masu sauraron ku wanda muke tare da su a cikin wannan gida abokan gwagwarmaya maza da mata ina fatan duka kowa da kowa suna lafiya akwai kabiru sila usman shi ma mai yada labaru na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ina gaida shi akwai hassan alashi omar shi ma ina gaida shi da duk dukkan dai yan uwa yakuba mai aski ba daraka shi ma ina gaida shi rediyo tehran daga mai sauraron ku ilyas sa freziyar a yanzu ci salamu alaikum da hausa mai magana abdulmana mai rani tuwara da magana da farko a gaida mana suna su madattai yi su madattai a gaida mana hawala gurgis a gaida mana shugaba ramai aski a gaida mana umaru taku garin kadamare a gaida mana idi kore yana mai rami tuwara a gaida mana mamman sani umaru a gaida mana jirgi tudan aguwa lawal dan madan tudan aguwa yawa mai magana abdulmana mai rami tuwara tashi lafiya alaikum Radio Iran da hatan ana cikin ƙoshin lafiya. Suna na Abi mai kayan kwali ana cikin babbar tasha na farko dai ina gaida Musu Kwansil, ina gaida Malam Hamsa Abdulkadir, ina gaida Ali Gurji, ina gaida Rahman Mai Aski, ina gaida Laula Amurka, ina gaida Isiye, ina gaida Isu Mai Gyaran Sula, ina gaida Larabe, ina gaida Umar Rabi, ina gaida obrahim ina gaida Sani Zamani to da fatan a tashi lafiya. Mai magana ya bi mai kayan kwali a cikin babbar tashar da magara. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran sunana Uda Mamadu a kori a a karamar hukumar gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Zan yi amfani da wannan daman da kuke ba mu gaida 'yan uwa da amunan arziki farko ina gaida abokina Ibrahim Haruna mai anguwa Ingilawa mazauni a kasan Kamaru. Ina gaida Sani Alaska a tsumburum Ina gaida Tasiu anguwar Tudu da Lawan dan anguwar Tudu da Sanusi Madattai Isu Madattai Muhammadu dan bare garin Yami a jamhuriyar Nijar kuma ina gaida eh, haɗabi mai kwamfuta mai yama da iliya mai kanci da shayi garkin daura Nijeriya kuma ina gaida Hassan Barka. To da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. adala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shirin wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan rastan na atula shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da ma cikin shirmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata kuma a cikin sirar amirul mu'minina ali ibn abi talib salam da muke kawo muku a cikin shirinmu da ya gabata mun bayyana yadda allah ta'ala ya bayyana falalolinsa salam a tsawon tarihin musulmi duk tare da yadda makiyansa suka sami iko a kan al'ummar musulmi suka kuma tilasta musu kinsa da kuma iyalan gidansa wa'anda kuma su ne iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam mun ji yadda hatta a cikin malaman sunna yadda sarakuna da kuma masu goyon bayan cikin malamai suka kashe ko kuma suka azabtar da wasu malaman wanda suka bayyana son su ga ali da abi talib salam da kuma iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga ciki mu ambaci imam nasa'i wanda ya rubuta littafin sunanin nasa'i inda wasu magoyan bani umayya suka galabaitar da shi ko kuma dai suka kashe shi kamar yadda wasu malaman tarihi suka bayyana saboda ya rubuta littafi mai suna isu amirul mu'minin ali ibn abi talib salam sannan ya faɗa musu cewa shi bai san wata falala ga muawiya dan abi sufyan ba sai inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa dangane da shi kada Allah ya sa ya koshi a lokacin da suka buƙace shi da ya rubuta falalarsa a yau za mu ji yadda imam ali salam da iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi ta hakuri bayan wafatin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma aka kaskanta su a bayan wafatin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam za mu fara da kalamansa takaitattu inda yake cewa lalle allah ta'ala ya keɓance muhammad sallallahu alaihi wa sallam da annabci ya zaɓe shi da manzanci ya kuma saukar masa da wahayi inda ya amfanar da mutane da shi ya kuma amfanar kuma matattarar ilimi tana wajen mu'ahalar baiti salam da kuma kofofin hikima haka ma hasken dukkanin al'amura suna tattare da mu to wanda ya so mu imaninsa zai amfane shi kuma za a karbi ayyukansa wanda kuma mu imaninsa ba zai amfane shi ba kuma ba za a karbi ayyukansa ba ko da ko ya dage dare da rana yana ayyukan alkhairi daga cikin kalamansa alaihi salam akwai wanda abdulrahman dan jundabu ya ruwaito daga babansa jundabu dan abdullahi yana cewa na shiga wajen Ali dan abi talib alaihi salam bayan da mutane suka yi wa usman bin affan bai'a a matsayin khalifa na uku na same shi yana cikin bakin ciki sai na ce masa me ya sami ka ne sai ya amsa da cewa haƙuri mai kyau sai na ce subhanallah wallahi kai mai haƙuri ne sai ya ce to me kake so in yi sai na ce ka tashi cikin mutane ka kira su zuwa ga shugabancinka ka faɗa musu kai ka cancanci gado manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam shugabanci bayansa saboda falalarka da kuma da kuma sabiƙanka da kake da shi kuma ka nemi taimakon su kan wa'annan wa'anda suka karkata daga barinka idan mutum goma cikin ɗari ya ansa kiranka sai ka ƙarfafa kanka da mutane goma kan mutane ɗari idan sun ansa maka to dama abin da kake so kenan idan suka ƙi sai ka yaƙe su idan allah ya baka nasara a kansu shine ikon da allah ta'ala ya ba wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam kuma kai kafi cancanta da shi a kansu idan kuma an kashe ka a hanyar nemansa an kashe ka shahidi kuma wannan ya fi zama maka uzuri a wajen allah ta'ala kuma ya fi cancanta da gadon manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai imam ali salam ya ce masa shin kana ganin mutane goma cikin ɗari za su yi mani bai'a sai ya ce ina fatan haka sai imam aliyu salam ya ce ni kam bana ganin hakan zai faru kai ko biyu daga cikin ɗari biyu bana fatan za su ansa ta kuma zan faɗa maka daga ina na gano hakan mutane suna kallon ƙurayshawa ne kuma ƙurayshawa suna cewa lalle iyalan gidan muhammad sallallahu alaihi wa sallam suna ganin suna da fifiko akan sauran mutane kuma su ne magadansa banda sauran ƙurayshawa don haka idan sun karbi iko ikon ba zai sake komawa ga wani ba har abada amma a duk lokacin da wani su yake rike da iko to za ku iya zujjuya shi a tsakanin ku babu ai ba zai taɓa yiwuwa shawa su ba mu wannan ikon ba da sauransu har abada sai na ce to shin ka amince in je in faɗa wa mutane wannan zancen naka kuma in kira su zuwa ga shugabancinka sai imam ali salam ya ce masa ya jundabo ba wannan ne lokacin yin haka ba sai jundabo ya ce na koma ƙasar iraki bayan haka sai na kasance a duk lokacin da na yi magana da mutane kan falalar aliyu da abu talib alaihissalam da matsayinsa da kuma haƙoƙinsa sukan tsananta mani su yi watsi da ni wannan hali ya ci gaba har sai da maganganuna suka kai kunnen walid dan ogba walin usman a kofa don ya san abin da ya kamata ya yi da mu sai ya aika a zo da ni da aka zo da ni sai ya tsare ni sai da suka yi ta maganganu masu yawa dangane da ni daga baya sai ya sallame ni to masu sauraro saboda gurin lokaci a nan zamu dasa aya a cikin shirinmu na sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirin ansoshin aƙida amsoshin aƙida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu raro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku da amsoshin aƙidar musulunci insha Allahu kamar yadda muka saba za mu duba magani wace tambaya ce yanzu kusa da mu dangane da wannan al'amari wanda za mu bincika duk da cewa ga tambayoyi daban-daban amma ina ganin wannan tambayar tambaya shi da ke cewa assalamu alaikum filin aƙidar musulunci tambayar mu a nan ita ce shin al'amura waɗanda suka shafi idan mutum ya miƙe ya duba ya ga cewa sama da ƙasa gaba ɗayansu ababen halitta ne to shin yana daga cikin aƙida a ce mutum yana da itikadin cewa sun samu ne ta hanyar wani abu da ake cewa su dufa ko kuma dama tun fil azalma akwai su ne kurin dan adam ya zo duniya ne ya tarar da su wato idan mutum yana ɗauke da irin wannan tunani a kwakwalwansa shin ya ci karo ne da imani da Allah a wannan ko kuma za a ce yana ɗauke da aƙida wacce ta saba da imani da Allah ne tunda dai ba wani wanda zai ce a gabansa aka halici sama da ƙasan nan kowa ya fito ne ya tarar da su yadda suke to yaya al'amarin yake to wannan mai tambaya fi sabila idan dai na fahimci tambayar da yake yi kamar yana so ne ya nuna mana cewa halittan sammai da ƙasai ɗan adam idan ya duba ya gani yana daga cikin ɓangaren aƙida ya ɗauka cewa haka suka samu wato kamar akwai wasu mutane da ake kiran kiransu tabi'iyun naturalist waɗanda suke kacewa komai nature ce ta samar da shi wannan sudufa ɗin da ya kawo wato abu da ka gani tun fil azal ka fito kaga korama kaga koguna kaga dazuzzuka kaga sama da ƙasa da tsaunuka to duk wani tunani na ɗan adam zai iya ɗauka akan cewa to wannan abun samar da shi aka yi ko kuma haka ne dama tun fil azal ya kasance shi ɗan adam ya fito ne kurin sai ya tadda su to tunda haka ne to dama can haka suke kenan to idan wannan tunanin yana tattare da mutum tambayar ka shine zai ci karo da a ce mutum ya imani da Allah ne ko ba zai ci karo da shi ba domin akwai musulmai ni ma na san da cewa akwai littattafai da aka rubuta hatta waɗansu musulmai sun bi irin wannan tunanin na cewa waɗannan abubuwan sun samar da kansu da kansu ne su duffa ce ta samar da su ko kuma neca ne da can haka suke to wannan tunanin wannan irin aƙidar aƙida ce ta mulhidai su suwaye mulhidai mutanen da suke inkarin samuwar Allah mutanen da suke inkarin cewa musamman da ƙasan da duk waɗannan abubuwan da za mu gani Allah ne ya samar da su Allah ne ya halicce su idan har ka ga wani musulmi yana da irin wannan tunanin na cewa sama da ƙasa da abubuwan da ke tsakaninsu da wayannan dazuzzukan da ƙoramu da koguna da waye duk sun samu ne bisa wani abu shi neca ko kuma dufa to me neca din kuma me ya dufa din kuma abu ne wanda yake a fili ai duk abin da ka kalla za ka iya tabbatar maka da cewa wannan abu da na zo na gani fi ma labudda akwai wani abu wanda ya samar da shi wannan bisa hankali wanda yake salimin hankali kubutaccen hankali na hakika ka zo cikin wani guri misali kaga an jera kujeru masha Allah sun jeru ga sunan kyawawa kuma an jera su ta inda amma ga wanda ya jera din ba ta yadda ba ga wane ne ya zo yake jira a lokacin da ya jira su ba amma dai ka shigo guri ga sunan an jira me zai nuna maka Lallai zai nuna maka da cewa lallai waɗannan kujerun ba su taso ne da kansu suka zo suka jijjiru da kansu ba akwai wanda ya zo ya jera su wannan shine tunanin da zai kasance ga dukkan wani mutum wanda yake mai amfani da kwakwalwarsa yadda ya kamata gazo ka samu wani guri gashi gini an yi shi mai kyan gaske ya duru wato kyan diri na gini dai ya tsaro ka shiga ciki kaga inda ka tsara falo ne ɗakuna ne wato farfajiya ce gashi nan an sa ginin nan ya ginu sai ka fito ka ce to amma fa wannan ginin fa shi ya samar da kansa da kansa kana faɗan haka a gaban jama'a za ka ga su inda ka faɗi wannan magana a gaban su za ga suna kallon junansu suna kallon ka kai ma me ma'anar wannan kallon za su ce to wannan dai wanda ya wannan maganar la'alla watakila ya taɓu ne kwakwalwarsa ba ta ja ya ɗan samu taɓu taɓin hankali me yasa za su yi wannan tunanin saboda su kansu sun ba kansu amsa akan cewa bayan da za a samar da irin wannan gini katafaren gini mai kyau mai tsari irin wannan ka ce ba magini ne ya gina shi ba to kaga duk wannan tunani ne da ke tabbatar mana cewa ashe kenan duk abin da ka gani saman mai tsararre yanzu ranar nan da take fitowa ta faɗi yanzu taurarin nan da kake gani a sama yanzu hadarin nan da yake tasowa ko kuma ita ƙasa ɗin kanta in ka duba nan gashi an yi ruwan sama gashi ta zama kore fatau bayan wani lokaci wannan koren a neme shi a rasa guri ya bushe ya zama karmami sannan ka duba kogo ko kuma koguna ga nan cike da ruwa ko kuma koguna ga nan da kifaye ko kuma koguna cike da ababe daban-daban a ƙarƙashin wannan ruwa ɗin duk waɗannan sai ka ce su suka samar da kansu da kansu ba za ka yi tunanin akwai wanda ya samar da su ba to kaga irin wannan dole ne mutum ya zama yana ɗauke da fikira mai kyau aƙida salimiya kuma wannan bangare ne na aƙida mai muhimmancin gaske na asasi ma za a iya cewa domin aƙidar mutum idan ta gino akan irin wancan tunanin cewa duk abin da aka samar a sama da ƙasa al'amari ne na sudufa ko kuma al'amari ne na neca to fa ba shi da aƙida kenan wato ko kuma yana da aƙida amma aƙidarsa ba aƙida ce ta musulunci ba aƙidansa aƙida ce ta inkarin samuwar Allah aƙida ce ta inkarin cewa Allah ne mahalicci aƙida ce wacce yake ɗauke da ita ta nuna cewa ya musanta cewa ubangiji ne khaliku samawati wal ard wanda ya halicci sammai da ƙasa to wanda ko yake ɗauke da irin wannan aƙidar fi ma labudda kaga ya ma yi nisa daga addinin musulunci kenan to wannan ba zai taɓa yiwuwa ka haɗa irin wannan tunanin da kuma cewa wai kai mai imani da Allah ba ne. sai dai ɗayan biyu ko dai ka ɗauki wannan nahajin irin wannan akidar cewa sama da ƙasa da abin da duk yake tsakaninsu sun samar da kansu da kansu ne ko kuma su dufa ce ta samar da su ko nica ce ta samar da su kaga kayi nisa daga imani da kuma aƙida da samuwar Allah da cewa Allah ne mahalicci kenan ko kuma ka ƙi wannan ka ce Allah subhanahu wata'ala ne mahaliccin komai da kowa sama ɗin gaba ɗayanta da kuma ƙasa da koma meye Allah ne ya samar da su Allah ne ya halicce su to wannan ita kuma aƙida ce ta addinin musulunci aƙida ce salimiya wacce mutum yake ɗauke da ita amma bayan da za wai kana sallah ka yi imani da Allah sannan kuma ka yi imani cewa wai sama da ƙasa wai an same ta ne daga nature ko kuma daga sudfa ga wanda ya hada wayannan abubuwan guda biyu wacce ne ake cewa hadakar wato kamar irin wake da shinkafa kan hada abubuwa ka cakuɗa su a guri guda kuma ka ce wai kai kana da akida mai kyau wannan ba aƙida ba ce aƙida ƙwaya ɗaya mai kyau shine imani da cewa ubangiji subhanahu ta'ala shine ya halicci sama da ƙasa shine yake tafi da su shine komai in babu wannan tunani wannan wanda yake da yake dauke da wani tunani sabanin wannan to fi ma labudda mulhidi ne shi fi ma labudda bai imani da Allah ba in ma ya zo yana gaya wa mutane shi ya imani da Allah ya rantse da cewa shi mabiyin ubangiji ne shi mai imani da Allah ne matukan bai yarda Allah ta'ala ne ya halicci sama da ƙasa ba to fi ma labudda irin waɗannan mutanen ba masu aƙida ba ne wato za ka ce aƙida salimiya kwabtacciyar aƙida wacce ta gino akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya turo manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya turo annabawansa ma ba ma manzo shi kadai ba duk wasu annabawa da suka gabata abin da suka zo da shi don su tabbatar wa al'umma su tabbatar wa da dan adam cewa wanda ya halitta halittar nan sama ne ƙasa ce dan adam ne duk abin da yake tsakanin sama da ƙasa ne waye ya yi to ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya haye wannan halitta din saboda haka wannan ita ce aƙida salimiya ita ce kubutacciyar aƙida ita ce haƙiƙa saboda haka duk wancan tunani tambayar ka in allah da kamar inda na yi ishara ta zama a fili kenan cewa tunanin cewa akwai neca ko su dufa wanda suka samar da abubuwa to ba daidai ba ne ba aƙida ce kubutacciya ba aƙida ce ta ilhadi ta inkarin samuwar Allah da kuma inkarin cewa Allah ne khaliq wanda ya halitta baki ɗaya to wannan fata ka fahimce ne insha Allah to za mu tsaya nan sai a shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu muhammadin wa alihi masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safe idan lakai mu za ku sake jin mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga cikin yadda labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.